ka bani kuɗi zan shiga Yasmin Idin Center. ke kullum a baki a baki kike. Kin san tanadin da na miki da sallan nan saboda Allah kin ga ragon sallar ki yana nan a hannuna. Bugu da ƙari kayan sallar ki komai complete ba yana nan a wajena. Kuma kin damu a baki a baki wani abu daban da bai shafi wurin ki ba haba dan Allah. Ba na son ragon sallah ba na son kayan sallah ni dai kawai ka bani kuɗi ina so zan je in shiga Yasmin Event Center. to na ji da sharadi in na baki wancan baki so ba na so na ba ne ya smith center ba Allah eh ba Allah ina ina zaune ina gadi na kuna ta fada a bakin gudun da lafiya ko ne wai sai mun kayan sallah da komai da komai na ce mishi ni duk ba na so kawai ya bani zan shiga ya smith center bawan Allah eh dan Allah wani shari'a za ka yi mana wannan dai budurwa ta ce eh, to duk sallah ragon sallar nan kayan ɗinki na duk inda mata ko ba haka ba to yanzu ta dage ta dage wai ya irin santa za ta shiga ko wa'ancan ba ta su da ya ka dukan na kaɗai saka matalla a cikin shiru yawwa eh wannan abun da ta faɗa mm. to gaskiya ne yanzu na gama jin tallan sa a rediyo kuma dama ni kaina ina so na je na kai 'yan gidana da iyalena da kowa don aje a sha nishaɗi domin yanzu suka gama masanarwa da haka sai mu je da ni da kai mu je mu sai kati mu ajiye ran sallah kawai sai mu shiga mu sha nishadi to yasmin ebis santa yanzu da sharaɗi eh. sharaɗi ne da ni eh. kai kin yadda wancan baita so wannan kike so ba na so yasmin even center ah, to ai sai an samu farin ciki bayan Allah za a ci naman ma a ji daɗi. Da sharaɗi eh. idan na je zan ga mawaƙa wanda nake gani a TV zan gan su. A fili kuwa kai ana babba ka jiya yake da tsira mu je ka gani. Da fate shi uma fa. Mu je ka gani. To na yadda na amince da ni da ita mu ya mu je. To ku zo mu je mu je mu je ka ga gurin. Yasmin me kace? Yasmin Eben Santa. Yasmin Eben Santa. Eh, Yasmin Eben Santa kada mun da sunan ko. Ah, ba za ka manta da Yasmin. Kai dakata dakata ina za ku je ne ni fa ni ne mai gadin can ne mai gadin can gurin ne su kuma zan je na raka su ne za su je kati a yasamin ibin santa na wasan sallah kai ibin shiru to nayi ba ku san nan gurin haraba ta ce, ba ku san ba a biyo a nan hanya inda nake cin abinci ba kyau kuma ina za ki je za mu je mu siyo katin yasmin ibin santa ne kaga ba na abin da yake jikinka. ba komai a jikina Dari shida ne daga nisa ita ɗari uku uku haka za mu biya sai dai kudin yasmin event center to ina ne wannan yasmin event center din yana nan daidai bayan trade fire da ka je za ka ga gurin da ka ce yasmin za a nuna ma a ce ga yi shiga kwana A yanzu kana nufin in na je yasmin event center wannan zuciyar ta da ta yi shekara dubu babu farin ciki babu annushuwa idan na je zan yi dariya ke sai kuwa ai za ka kyakyata za ka yi nishadi za ka yi annushuwa in dai ka je wannan gurin wayo Allah to ai ko in dai haka ne barin ajiye makamin yaƙi na kware amma ka ajiye makamin nan dan gun ba a shiga da makami saboda dariya kada abu ya burge ka ka bugawa gaskiya ne gaskiya ne kowa da kowa da ku da ku da su ma a yasini ebe center say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 sanda daban rundunar sojoji daban sai dai hakan bai hana a kira su ma'aikata ba ne ta ina ne inda rikici zai fara tsakanin mutum uku sai dai ma iya cewar tsantsin da ya ja ruwa shi ruwa kan doka rikici a so rikici a so kowane zai nan zai ke min arziki ta kashe wata matsalar wata ya tafi yi wani tambaya ta jiya wata ba ni da amsa a wajenta ka yi abin da zai amfane ka ka bar wanda zai cutar da wani daidai da ni ne duk abin da ya fi faɗa faɗa ina jin kashi na farko kenan sai na ji na biyu ina da amsar bayarwa rikici a so ɗiba fari da ɗiba karshe sai dai na sikiya yana iya tsanta kansa a cikin tasgaro ta ina ne inda za a iya magance matsalar ta ina ne kuma za a gane mai bakin ciki da mai farin ciki da kuma mai bakin ciki a tsakaninsu rikici a so rikici a so abin da nake so ka min dan Allah idan abba ya dawo ka ce masa ba ka so don ni ma ba na so gaskiya ba zai iya taba ganin Allah ki ce masa ɗan sa ba ke mun ba to ka ce an yi maka mata a ƙauyen gaskiya ba zan taɓa yi wa iyayena ƙarya ba Rikici a so samun nutsuwa da kwanciyar hankali ga abin da ya kwanta maka a rai sai dai kuma ana iya barin abu ne saboda babu daɗin zama da shi ta ina ne inda za a gane wanda ake zaɓa ta ina ne inda za a gane wanda aka yar kuma shi mai hankali a ina ne inda yake gano lalacewa da kuma jarin abu masu iya magana na cewa shi dai mumini ba a iya cizon sa a rami su uku a ina ne inda za mu fahimci haka rikici a so. Ko da ɗinka na zauna ne? A ƙasar shi ne guri. Ko da ba shi da ya zai dawo? dole wanda ya ce a gurin ya tashi ba shi gurinsa ka rikici ya so mashirin wannan shirin abba akuri wanda ya bada umarni musa adam ramos ku subscribe a tashar mu ta ramos hausa tv a inda zamu rika saka muku wannan shiri duk ranar juma'a misalin karfe 8 kar ku bari a baku labari rikici a so ina da ciki kai haba sadiya ai da sauran a hakan da kake gani to ina da ciki idan ka san zaka aure ni ka ce kai kan shine mafita kai wasa ne wani a yanzu aka fara wasa rikici ya so